sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin har yanzu dai muna tare ne da honorable binta bello shugabar kwamitin karfafawa mata gwiwa na majalisar wakilan najeriya wadda za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage Umar usman osmariyal daga sokoto unguwar sabon titi bandon maros tambaya ta ita ce akwai mata da yawa da ke haɗa ƙungiyoyi kuma suna shirarwa domin ci gaban gwamnati da al'umma amma gwamnati ba sa jawo su ko a taimaka musu domin waɗannan ƙungiyoyi nasu su ci gaba ko wani irin mataki majalisa ke ɗauka kan waɗannan ƙungiyoyi. to kana da wata tambayar. ita ce kawai tambaya to honorable kin ji tambayar shi ko da malam usman malam umar eh, kai malam usman abin da zan iya gaya maka kan tambayan da kai shi in eh, harkan da ya shafi kungiyoyi kamar yadda na ba dr radio an ɗazu in kuka je ma'aikatan eh, wayannan mata da suke da kungiyoyi din na farko tukun na kowane jiha akwai kungiya wato kamar cooperative abin nan association inda ake rijistarin kungiyoyi su eh. kungiyar da take da rijista gwamnati ba za ta batta a baya ba in suka yi rijista dama da cooperative na biyunsa shine su je ma'aikatan mata su yi rijista to tallafi na gwamnati in ya taso in kuna da rijista za a dubi kungiyoyi nawa ne a jihar ku in aka san yawan kungiyoyin jihar ku za a duba kuma wani irin tallafi za a yi a lokacin a'a tallafa mata fannin sana'o'i ne in fannin sana'o'i ne wake wannan wanda rijista suke da shi kiwo suke yi noma suke yi a ƙananan sana'o'i ne a cikin gida eh to shi ne za a duba a gani ba wai ba an manta da su bane duk ƙungiyar da na san cewa duk ƙungiyar da take da rijista gwamnati na bi ta gani lokacin da za a yi kamar program wanda ya shafi na tallafa mata eh, malam usman eh, bature ya ce wai mata wai talauci yana da fuskan mata ne na tabbata to in dai har suna da rijistar nan ministry za ta iya kokarin da za ta yi ta ga ta tallafa musu a kungiyance to wani lokaci ana samun matsala daga gun matan ne su suna da kungiya ba su je sun yi rijista ba hmm. don ba ka yi rijista ba gwamnati ba za ta san da zaman ka ba abin da zan ce shi ne malam usman ya gaya mata masu kungiyoyin nan su tabbatar cewa kowane shekara suna sake eh, review registration ɗinsu a inda ya kamata su yi rijista saboda in lokaci ya yi da mata in tallafi ya taso ba tuna da su to in ba su da rajista lallai ne ba lallai ne a yi da su ba lokacin da za a yi tallafi. To, to Malam Umaru ka gamsu ko ba mutum na gaba? Ba mutum na gaba. Mhm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dahiya, lau Malam. Yana shirin ‘yan na nawa daga Tudun Wada Sokoto. Tambaya ta Allah shi ne an rabu sa. Akwai mata za a gan su sun yi karatu mai yawancin su amma suna yawo a ofisoshi ko kuma ma'aikacin ne ko ministry wajen neman aiki amma ana musu yawo da hankali ba za su samu aikin ba daga ƙarshe ma abin da za a nuna ma mace sai an yi amfani da ita ko za a bata wani mataki da aiki ko wani abu so ko akwai wani mataki ko kuma wani kokari da majalisa ke kokari su duka mataki akan wannan abu. to ana rabu wace ansa zaki ba shi. eh abin da zan gaya wa malam bashir shine eh, karatu akan yi shi da manufofi da yawa walau ka samu aiki walau ka yi shi don ci gaban kanka to wani aiki yanzu gwamnati ba za ta iya da aiki wa kowa wanda ya karatu ba amma eh. shawaran da zan bayar shi ne duk lokacin da mace ta je neman aiki ta ga ana mata yawo da hankalinta ko kuma a nemi an yi lalata da ita kafin a bata aiki ta dawo ta zauna ta nutsu da hankalinta ta dubi wani option da ya daidai da karatunta bankuna da yawa kamar irin industrial bank suna ba da tallafin kuɗi ko bashi haka saboda ka yi sana'an da za ka zama mai dogarowa da kai mace za ta iya zuwa ta nemi buɗe account a bankuna kamar industry bank bank of industry ko kuma bankin bashi irin ko hakan nan ta nemi ɗan kuɗin da za ta yi sana'a duk zai da wanda zai za ta iya biyan shi ba za ta iya biyan kuɗin kuma ta zama tana dogarawa da kai ba tare da ya ta yi fasikanci da wani ko kuma ta je ta zagi kanta tana bin ofis tana roƙo tana roƙon maza su ba ta abu ba duk lokacin da ka kai kanka ga wannan aka ce inda kwaɗayi da wulaƙanci to mu ƙoƙarin mu a majalisa ba mu da doka daidai zai ana ka ka je ka nemi aiki eh, sai dai kuma ba za mu iya cewa kuma dole a baka aiki ba idan mu ba da shawaran cewa a ba da ayyukan da za su zama na dogarwa da kai shafa ake da irin wa'annan bankunan da zaka je ka tsaye ka nemi kuɗi ka yi sana'a. To mata su koyi sana'a in sun yi karatu dama karatu shi kamar fitila ne a hannunka. To sana'an da za ka koya kuma wannan shawaran ka ne ka ga me ya dace da abin da zaka iya yi ka yi. ka dogaro da kanka ba tare da ya kaje ka zagi kanka a wani. To honorable kamar yadda kika faɗi kamar yanzu mace in ta je neman aiki a ofis tana kuma da shaidar cewa wanda ko kuma shugaban wurin na ma'aikata ko wani wuri ne da yake son ya bata aiki ya nemi yin lalata da ita in ta kai kara ba za ba wani hukunci da za a irin masu irin wannan abu. An tana da shaida wannan in tana da shaida akan tana da kwakwaran hujja akan an nemi a yi lalata da ita ko kuma an ce mata da dalilin da yasa ba za ta bada aiki ba lallai da doka tana ta bada daman ta kai kara da kuma tabbatar da hujjojinta za a bi karinta. To malam Bashir ka gamsu ko ku ba mutum na gaba. Eh, Assalamu Wa alaikum salam. Sunana Abubakar Melato. To. Ah, wanda ke nata nan Sokoto. Ah, Tabbayoyi na guda biyu ne. To bismillah. Na ɗaya akan ainihin mata masu aiki gidajen masu kuɗi haka. wanda wani lokaci za ka samu mota matsala ta faru ta inda in suna aiki a ƙarƙashin wani gida haka inda kamar gidan masu hannu da shi za ku ga eh, ko kanan matar ko kanan miji za ku ga ya nemi ainihin yar wanke-wanken ko yar aikin da ya ƙarshe da ya je lalata ta kuma har a gano ya lalata ta abin ya bayyana amma idan iyaye suka gane wayanda ainihin iyayen ita yarinya sai a tsorata su da cewa idan suka je suka yi kara ko suka yi wani abu za su zai za su kwana a ciki ko kuma su za su gane kuren su sai abin ya kasance ba a yi ba amma sai a bar yariya cikin bala'i da tashin hankali ta wani lokutan ma za a iya ganin ma yariyar ta sa kanta cikin wani yanayi shin akwai wata hukuma wacce majalisa ta tanda wadda za a je a kai kara ko kuma wata doka wacce za ta ɗauki mataki game da yin wannan abin tambaya ta kaɗai kenan tambaya ta ta biyu akwai ainihin mata waɗanda ake wa aure misali na dole misali ki akwai waɗanda za su iyayensu suna mutunci da iyayen wannan bari a ba ɗan wannan yar wannan sai abin ya zo daga baya a samu matsala kan ainihin ba su jitu ba kuma a ce dole sai sun zauna auren ta inda wani lokuta matan za su shiga wani yanayi wasu sukan je ma su sha guba wasu kuma sukan je ma su bar gari shin da akwai wata doka wacce za a ɗaukan mataki ko kuma bayani akan su iyayen da za a musu don su fahimta saboda kasancewar haɗarin abin da abin da zai biyo baya. To ka gama tambayoyin? Eh insha Allah. Honorable gare ki. To na farko dai zan fara da bayani shi mana Bakar cewa eh, zance na mai aiki da gida da ko ɗan gida ko wani in yi lalata da ita ko kuma ya neme ta suna soyayya ko yaudaraye ko kuma walau gaskiya ne har wani abu ya zo ya kasance ai hujja ya kafu yanzu lokaci ya yi da in wani ya lalata da kai ko mace ciki kai in aka je akwai abin da ake cewa dna ko mutu kai zai iya tabbatarwa cewa kai kai ko ba kai kai ba abubuwa yanzu akwai hanyoyin fasaha da yawa wanda ya bayyana wanda za a iya tsara wannan musu din amma mafi muhimmancinsa shine kar ma a kai ga yin wannan din allas kaman ya zama kaman kes ɗin faɗe ne wanda an ci ka ne an ci ka ne shi ma akwai inda in ka je hukunci ya tabbata cewa ga abin da dokan kaza laifin kaza ga abin da hukuncin sa ya akan ayi to ai na fahimci tambayan sa eh kafin shi yana batun akan cewa eh wai iyayen irin waɗannan yaran in suka ce za su je bin hukuma sai kuma wai irin masu kuɗin nan sai su tsorata su. Eh to akwai kaman irin sirafa haka gungiyoyi kamar surafa su human rights din in ka je ka kai kukanka kafin ma ka je kun hukuman abin da ya kamata wanda wannan tsotsai ya same shi shi ne ya je kun ko rafa a jiha akwai shi duk jiha akwai shi rafa na human rights ka je ka gabatar da kukanka kokenka ka mutu bayani in suka fahimce ka su da kansu ma za su ɗaukan maka lauyan da zai kare makaki ba tare da ka ba da kuɗi don ka ɗauki lauya akan wannan shari'ar ba na tabbata cewa an suka kai kokensu wannan kungiyoyin za su kare musu hakkin za su ji su har iya ƙarshen shari'a to game da tambayarsa ta biyu fa na batun auren dole tambayarsa ta biyu kuma kamar na ɗan sha'afa kaɗan ko zai sake ah, ya ce eh cewa iwe akwai waɗanda irin kamar ko a ce ko in iyayen juna suna mutunci sai a haɗa yara a musu auren dole kuma ko da auren magana auren dole eh in an je an yi kuma eh, ko da ba su maganar auren dole kuma ba dai doka wanda zan iya ce mishi lallai dokan nan ta ce dole dole a yi auren dole amma mu kokarin mu shine kamar yadda na faɗa da fari cewa a majalisa ba ma son mu yi maganan aure saboda bambance bambancen addini a Najeriya wani yanzu in kika taba shi a bangaren da ya fito kamar mu a arewacin Najeriya yanzu mm-hmm. in kika taba iyaye su ce eh, auren fari kamar ya mace yanzu uba yana da yancin ya aurar da yarsa ga wanda yake so walau saboda zumunci ko kuma saboda ya ga ya dace ya ba da ita. Bai kamata a ba da ya ba son miji ba saboda a gujewa abin da zai iya biyowa baya kamar yadda ya faɗa ko ta kashe kanta ko ta gudu guduwan zai iya kai ta shiga yawon da baya da kyau ta shiga karuwanci ta je tana karuwancin ko ta haɗu da cuta ko kuma dai wani abin da zai bata mutuncin gidan da ta don haka muke ba da shawaran kara aurar da mace dole a bata ta zaɓi wanda take so a lokacin da take so sai aure in ta auren soyayya ya fi kyau ya fi dacewa da ita ta je ta zauna obama yana da hujja akan ita ta kawo ita ta ce tana so ta gani don a ce ta je ta yi aure dole dole Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya.